saboda wannan ba tudun dafawa bane ko kuma ka kai namiji kana son mace idan ta ba abin da kake nema sai ka ce bari ka aure daga zaran ka aure ka samu aure ka kasa su wulakanci yau daban nan gobe daban kuma ka isa kan mai ka isa kan yarinya ƴaƴan ƴan jama'a gaskiya ba daidai ba ko kuma ke mace ba ce ki aure wannan saboda yana da rufin asirin shi za ki samu gado idan kika aure shi to ba daidai ba ya kamata ku tattaro da ni da ku gabaki ɗayan mu mu gane soyayya fa ɗaya ce ki so mutum tsakani da Allah kuma ki kauce shi tsakani da Allah kuma ba zan ku so mace tsakani da Allah ba don wai wani abu duniya ko kuma kun wani abu da yake cikin da kuke so gaskiya ba daidai ba ya kamata ku nuna in soyayya ne ku jajirce a soyayya shi yasa muke samun matsala a rayuwa sai ku ga komai da mutum yayi ya tafi karfi saboda babu yadda babu ba a fahimtar juna da mutum yayi barin da yi soyayya da mace zaka dai ce sai ka suna cin wani abu ni ma na je gurin kai ma ka ji to gaskiya ba daidai bane kuma ma ta kokar ga ku tashi daga bacci nuna musu kuma ku jajince nuna ma maza wallahi in dai mutum ba sun keke tsakan da Allah ba duk wani abin duniya ya baki wannan ya baki wannan gidan duniya gidan banza ne ya kamata ki gane kawai soyayya ɗaya ce kuma ƙauna ɗaya ce ba wai ki ji wai yau kina da wannan saurayi kina da wannan saurayi to kin zama ka iya ai in saurayi ya wuce ɗaya ko biyu wallahi kin zama ka yayi sun zaki tara saurayi uku akwai mace ma da kake samari wallahi sun kuma sun kuma kai to me ki ce wannan yau je ki daimo wannan ƙarya yau ki daimo wannan ƙarya ba daidai bane ya kamata ku farga daga bacci saboda wallahi mu yanzu mata mun yi yawa mata mun yi yawa yanzu wata ma ne ma take wallahi asiyata naira goma ba asiyata